radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa su ne da abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 31 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda daidai da bakwai ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 108 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan fara yakin duniya na daya sojin daular usmaniya ta turkawa suka fara mamaye wasu yankuna na kasar iran kurca dai iran din ta sanar da cewa ba ta goyon bayan wani bangare a yakin a lokacin sarakunan kajariyawa na iran sun nuna gazawa wajen tunkara sojin dolar usmaniya wanda hakan ya sa suka mame yankunan tabriz da kuma aromiya a yammacin kasar iran amma daga bisani sojin rasha sun fara fatattaka sojin dolar usmaniya yankunan da suka mamaye cikin yankunan asiya wanda farmakin sojin rasha ya kai kan sojojin dole usmaniya a cikin iran inda ita ma rasha ta mame wasu yankuna na kasar iran din har sa kai kusa da birnin tehran amma sakamakon juyin juhali na gurguzu da aka yi a rasha shekara ta 1917 sojin rasha sun fara ficewa daga yankunan iran da suka mamaye kamar da kuma sojin dole usmaniya sakamakon shan kashen da suka yi a aikin duniya daya sun fice daga sauran yankunan kasar iran da suka mamaye a baya. masu wari kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekarar ta 1999 tsohon shugaban kasar rasha boris yeltsin ya yi murabus inda vladimir putin ya mai gurbin sa boris yeltsin dai ya kasance babban sakataren jam'iyyar gurguzu da ke mulki a lokacin tarayyar soviet karkashin shugabancin gorbachev barushewar tarayyar soviet ya zama shugaban kasar rasha shekarar ta 1991 a cikin wannan shekara ne kuma ya murabus inda vladimir putin mataimakinsa ya ɗare akan shugabancin kasar rasha. da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 508 da sa gabata a ranar irin ta yau 31 ga watan disamban shekara ta 1514 aka haifi andres veslos can likita ɗan ƙasar belgium a birnin brussels fadar mulkin ƙasar ya shahara ne sakamakon yadda ya nuna ƙwarewa wajen sanin ɓangarorin jikin ɗan adam ta hanyar gudanar da aikin hida inda ya rubuta littattafai da dama dangane da sassan jikin dan adam daga ciki kowa har da fitaccen littafin nan da ake kira ma'aikatar jikin ɗan adam ya rasu a cikin shekara ta 1564 a kasar ta belgium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 To da farko ga muhimman kanun su. Kotu a kasar Mali ta yanke wa sojojin Ivory Coast 46 hukuncin daurin shekaru 20. A Najeriya kuwa gwamnatin tarayya ta musanta cewa za ta kara wa ma'aikata albashi a shekara ta 2023 mai kamawa. kasar brazil kuwa an fara makokin kwanaki uku akan mutuwar zakaran kwallon kafa na duniya pele yanzu kuma ga labaran da diki kotu a kasar mali ta yanke wa sojojin kasar ivory coast su 46 hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari wanda suka shafi watanni hudu a tsare tsare sojan kasar ivory coast da gwamnatin malin ta yi tun a cikin watan yuli ya janyo tsamin dangantaka a tsakanin kasashen biyu a duk lokacin da rikicin diplomasiya ya barke tsaron kasashe a manyan hukumomin kasa da kasa cikin su kuwa har da ecowas waɗanda suka rika matsawa sojojin kasar ta mali akan batun dakarun na ivory coast a taron najeriya kuwa gwamnatin kasar ta lashe aman da ta yi akan batun karan albashin ma'aikata a shekara ta 2023 mai kamawa gwamnati ta bayyana cewa ba ta niyyar kara ma'aikata albashi kamar yadda wasu kawakan yada labarai suka yada ta bayyana cewa sabanin karin albashi da ake raɗe-raɗe wasu alawus-alawus na musamman ne kawai take da shirin baiwa ma'aikatan ministan kwadugo na taron najeriya chris ngigi shine sanar da hakan wata sanarwa da mai magana da yawunsa ya fitar to har wala a tarayyar najeriya don wata babbar kotun tarayya da take da mazaunin abuja ta kawo cikas ga kokarin da hukumar tsaron farin kata dss ke yi da kama gwamnan babban bankin najeriya cbn godwin a kan zargin daukar nauyin ta'addanci a hukuncin da alkalin kotu mai shari'a ta jt tsoho yayi akan karar da kungiyar incorporated trustees of forum for accountability and good leadership ta shigar domin nema a dakatar da dss daga cigaba da barazanar kama imefele balantana musguna masa ko kuma bata shi ta jama'a masu rika da shafa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran a kasar brazil kuwa al'ummar kasar sun fara makokin kwanaki uku game da mutuwar tauraron kwallon kafa na duniya pele wanda ya mutu a ranar alhamis yana da shekaru 82 a duniya bayan fama da cutuka daban-daban ciki har da kansa da kuma ciwon koda jim kaɗan bayan sanar da mutuwar pele ne dai shugaba j bolsonaro ya sanar da hutun kwanaki uku domin makoki ga ɗan wasan wanda ya ɗaukaka darajar brazil a idan duniya ta fuskacin ƙwallon ƙafa to wani labarin da yake da alaƙa da wasannin kuwa cristiano ronaldo ya shiga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta annasar ta ƙasar saudiya kan wata yarjejeniya wadda za ta ba shi damar zama a ƙungiyar har zuwa shekara ta 2025 kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta portugal ya kasance babu igiyar kowa a kansa bayan ya bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united sanadin wata hira da yi mai cike da takaddama inda soki lamirin ƙungiyar an ba da rahoton cewa dai ronaldo zai rika karɓar albashi mafi tsoka a tarihin ƙwallon kafa na duniya wato fan miliyan 177 a kowace shekara to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan kamar da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na makoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau da yadda allah ubangiji za mu shiga cikin darasi na ashirin ne kuma muna ƙara tantar da masu saurari cewa za su iya samun wannan matani na mu harshen farisanci a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata a yau a cikin shirin namu za ku ji cewa mahaifin ramin baya da lafiya akan haka zai zo birnin tehran domin yi masa magani a wata babbar asibiti saboda haka da baban ramin da mahaifiyarsa game da wasa. a yau sun kamo hanya sun shigo jirgin sama daga birnin shiraz zuwa tehran saboda haka ramin ya kama masu wuri a wani katafaren otel da ke cikin birnin tehran saboda haka domin jin yadda ta kaya bayan isowar mahaifin ramin zuwa birnin tehran sai a kasance tare da mu domin jin yadda lamarin ya kasance amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin Hallo. Hallo? John. Abun ƙauna. Ramin John. Ramin abin ƙauna. Ma hubim. Mu muna nan lafiya lau. Bat ni steam. mu ba laifi. To ce tori. Kai ya kake? الان ینزو نزدیک کسا کی یوشی شما می رسید کو زاکو ایسا برسیم مو ایسو نیم ربی ساعت sa'a digar Wani ko wata? nim sa'at rabin awa برای harafin da ke haɗa dangantaka tsakanin abubuwa biyu. Shoma Ku هتل هتل من نی جا رزرو کردم نه کاموری هتل آزادی هتل دین آزادی آدرس آدرشی، شما کو میدونید کنسنی من میدونم نی نسنی ما می آییم مو منزوع مستقیم کیسه من میروم نی زن تپی من می بینم نی زنگ شما رو کو زن باشه شیکنه پسرم بنا خدا حافظ الله یکی ای خدا حافظ الله کی To madalla an dai riga an ji kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Tunan take ba da ɓata lokaci ba sai mahaifiyar Ramin ta bugo masa waya. Take sa yana ina shi kuma sai ba ta amsa kamar haka. Alo. Alo. سلام رامین جان سلام مادر حالتون چطوره؟ ما خوبیم تو چطوری؟ بد نیستم الان شما کجایید؟ ما نزدیک تهران هستیم کی به تهران میرسید؟ فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید؟ بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم باشه پسرم خدا حافظ خدا حافظ تو مدل. yanzu kuma ا اکار ƙara wannan tattaunawa tare da الو هلو الو سلام رامین جان هلو سلام علیکم رامین ابن کونه سلام مادر حالتون چطوره سلام علیکم ماما یا یا حالون ما خوبیم تو چطوری مو منا لافیا لو کی یا یا ککی بد نیستم الان شما کجایید؟ یعنی مو بله پی ینزو کنه اینه ما نزدیک تهران هستیم مو مناکسه در برن تهران کی به تهران می رسید؟ کو ایسو برن تهران فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم اینا تنانن نن در ربن اوا زم ایسو برنن تهران من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید نی ناکاما مکوری ونی هتل هتل دین آزادی کنسان ادرشن هتل دین بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم. ی eh, من sani, مو kai tsaye za mu nufi خوبه من هم به هتل می شما رو اونجا می بینم دکیو نیما زنزو هتل دن زنگم کو اچن باشه پسرم خدا حافظ شیکنن دانه الله یکی خدا حافظ Allah ya kiyaye. gama maganar ke da wahala sai ramin ya aje abinda yake magana da shi na wayar tarho ya sanya kayansa domin kama hanya zuwa hotel ɗin da mahaifansa za su sauka. Da fatan an je daɗin wannan shiri da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu. Amma kafin lokacin muna ƙara tantar da masu saurare cewa za a iya samun wannan matani a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe musamman Muhammad Rajapur ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. tun su kuma ga shirin nan na kiɗe iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. fizan fijani shine mawaki na gaba da zai baje kolin wakar da ya tsara mana kamar yadda za ku ji kamar haka ai saurare lafiya. soğamırlar zaman 学的。 است و a gaishe ka a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu are sun gamsu kuma sun amfana da ita da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗinta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. to da wannan zamu kai kari sallah kai can an jima da yamma za a ci mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.